Assalamu alaikum jama'a masu sauraron na cikin ƙasa da na ƙasashen waje. mu da wannan sahiya da marici ranar Alhamis wadda ta zo hudu ga wannan wata na nasara da ya kama inda aka kawo ƙarshen ziyara a nan cikin birnin tawa inda shugaban tsohon 'yan kokowa alhaji alhaji ali dan malam wanda zai shirya wata babbar gagarumar kokowa a nan cikin birnin tawa a ranar ashirin da hudu ga wannan wata mai kwana hudu babu shakka wannan halarta tanantawa babu shakka karkashin <clears throat> sawa hannun ministar na wasanni karkashin. Eh, farjidan federation ta ƙasa farjidan ufana musa da ba da izininsu aka samu wannan halartar wannan kokowa da za a shirya wa ƙarƙashin ƙungiya ta tsohon 'yan kokowa a nan cikin birnin tawa babu shakka wannan ƙungiya ta samu karɓuwa a cikin ƙasanmu nijar inda ministar na cikin gida ya sa hannu da ministar na wasanni bisa ga a ƙarfafa wannan ƙungiya ta kokowa ta tsohon 'yan kokowa a nan cikin ƙasanmu Nijar. Babu shakka Alhaji Ali ɗan malam tare da haɗin kan kasuka zuga Alhaji kasuka zuga da Iswa Abubakar da Shehu Gambo waɗanda sun ka halarto a nan cikin birnin Tawa. Babu shakka sun zo sun ga gwamnan jiha. kuma suka ga mai sai da mer aka ga lg na gwamnan jiha aka zo wurin mer aka je wurin sarki na tawa gashi nan zamane da shi da bataliya ta yi inda suka ba da izinin cewa wannan kokowa da aka taho wadda za a yi a nan birnin tawa dalilin shekara guda da cikon shekara guda cif da soji ya ɗauki mulki cikin ƙasarmu za a yi wannan kokowa da sunan sarkin tawa za a wannan kokowa ubangiji allah shi ba da ikon a yi wannan kokowa lahiya a nan cikin birnin tawa dalilin mi aka zaɓi tawa saboda tawa ita ce a kokowa a nan cikin ƙasarmu nijar babu shakka in dai aka ce garin kokowa babu shakka da tawa aka farawa dalila haka ƙungiyar kokowa ta ce nan ne za a shirin farko farawa kafin kowace jiha ta karba aka ce to a fara daga jihar tawa dalila haka magabata na garin tawa an ka ba ku ƙarfin gwiwa cewa babu shakka ku kama wannan kokowa da himma kamar yadda an ka himmato ta bisa ga ayyuta nan cikin jihar mu tawa ubangiji allah shi gwada mana lokaci ga wanda allah ya ba assalamu alaikum daga na kuma nume da la'ilu nake tura muku wannan labari a wannan marece na alhamis na yau assalamu alaikum